عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du ya huwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakam da wannan safiya ta juma'a wanda cikin yardar Allah gashi mun zauna cikin wannan masallaci na nurul islam majlisi na goma sha takwas cikin watan Ramadan. Ramadanar hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai don shauraron tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau insha Allahu za mu ɗora ne daga kan aya ta ɗari da talatin da uku ko ashirin ne ba wa ina lutan ba ne to za mu tashi daga kan aya ta ɗari da nawa kuka ce ɗari da ishirin da biyar a cikin suratu safat muna yi wa allah subhanahu wa ta'ala daɗin godiya tare da roƙonsa dacewa Allah ya sa wannan aiki ya zama yardajje a wajensa. Muna ci gaba da jin irin yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake jinjina wa bayinsa managarta, annabawa, mursalai da mabiyansu. Idan ya ba da labari sai ya ce salamun ala salamun ala Wannan ba ƙaramin matsayi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala ya baka irin wannan wato yabo sannan kuma idan ya gama sai ya ce haka muke sakantawa duk wanda ya yi ihisani a cikin ibadarsa don kar ka rai ka ce kai ai shi kenan wannan sai annabawa kai ma ka gyara ibadarka don Allah kai don Allah Allah ya ce haka kai ma za a sakanta maka da irin wannan kyakkyawan yabon to Allah ubangiji ya sa mu cikin wa'anda ya yabawa Allah subhanahu wa ta'ala mun je ce salamun ala Musa wa Harun inna kazalika najazil muhsinina amincin Allah ya tabbata akan annabi Musa da ɗan uwansa Haruna inna lalle mu kadhalika kamar haka dai yanda kuka ga mun sakantawa annabi Musa da Haruna ko kuma tun daga kan annabi Nuhu alaihi salatu wassalam har zuwa nan inna kazalika najzil muhsinin to mu haka muke sakantawa duk wanda yayi ihsani to ba za mu tozarta masa ladansa ba la nuri ajral muhsinin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 الله ربكم ورب آبائكم الأولين الله سبحانه وتعالى a ci gaba da ba mu labari bayan annabi Musa da ɗan uwansa Haruna sai ya kawo mana kissar annabi Ilyas. yace shima shi ma yana cikin manzanninmu. ya ba mu takaitaccen labari kamar yadda muka shaurara a jiya ya ce iz ƙala liƙaunihi ala tattaƙun sanda ya ce wa mutanensa yanzu ba kwa ji tsoron Allah ba a ta da'una ba'alan wata zaruna a hasanar khaliƙina yanzu kwa riƙa kiran gunki maimakon Allah maimakon za ka kira Allah sai ka kira gunki ka bar Allah da ya kyautata halitta mafi kyautata mafi kyautata halitta har muka yi bayani yadda ya inganta kowace irin halitta ya ba ta tsari daidai da ita ya ce to wannan fa wanda ya kamata ku kira shine wanda ya inganta wa kowace halitta halittarta kamar yadda kai ma shi ya halicce ka ya inganta halittarka ya kyautata ta to ya kamata da in za ka kira ka kira shi in za ka yi addu'a ka roƙe shi in za ka yi bauta ka bauta masa shi kaɗai waye shi shine allah rabbakum ubangijinku wa rabba aba'ukum wanda shine kuma ubangijin kakanninku na tun na farko ba ma kai ba a kakanninka na farko ma Allah shi ya rene ba gunki ba kai ma kuma yanzu cikin renon Allah kake ba gunki ba to me ya kai ka kiran wani Allah da bai yi katabus ba a cikin tsarinka kwata-kwata mushirikai da suke kiran gumaka kamar na makka lokacin sukan kira sulata uzza manata da shauransu idan da za ka tambaye su yanzu uzza ce ta halicci babanka zai ce a'a waye zai ce allah allah ya yi wayannan tambayoyin ya ce idan da za ka tambaye su waye sama za su ce allah waye ƙasa za su ce allah waye ke ruwa allah ne wa yake tsirar da abun da kuke ci Allah ne wa ya halice ku Allah ne to ya kuma kuke kiran waninsa koko da ya halicce ku sai ya kyale ku ya kasa renonku lata ce take renonku uzza ce take renonku hubal ke renonku mun san dai reno aiko yanzu idan aka haifi jariri sai aka yadda shi kawai aka jale shi zai renu da kansa ya tashi har ya zama babban mutum hmm? wa yake renu mu shi yasa ake kiransa arab mai reno ilahu abun bauta dama tauhidi akwai na rububiya dole in ka bar shi to ba musulmi kake ba akwai na uluhiya in ka bar shi ba musulmi kake ba tauhidin rububiya ka yadda Allah ne mai renon kowa mai renon komi bayan da ya halicce mu kuma shi ke gudanar da rayuwarmu shi ke tarairayar rayuwarmu baka sani ba kana bacci komi na iya faruwa Allah yana ya sa masu kulawa da kai kana tafiya baka sani ba aljanu suna kallon ka kai baka gani amma Allah ya sa mala'ikun da suke kare mu in ba don haka ba wani aljani ka isa ka je ka dawo yadda suke da mugunta waɗansu to amma muna tare da mala'iku masu gadinmu mu ba ma ganin wa'ancan ɗin amma su suna kallon mu to amma saboda mala'iku da Allah ya sa suna tsaron mu sai ka ga aje nan a shiga nan a kutsa jeji a dawo wani lokacin fa sai ka kure musu suke ma mugunta sai ka je ka musu fatali da jere he haushi ya dame shi ya yi mari ga mutum ya koma ne to kai baka sani ba barna kamar wataƙila inda kai ne <coughs> kana ganin aljani kai dan adam mugu ne ba inda shi ne ya kuke tsammani ba mamaki ka kama jaririn suka ce he eh, ka maida shi ba gobe eh. Ka kawai kamar zane eh. saboda tsabar mugunta mai eh kamar zane mutum mugu ne wallahi zai iya to amma ka ga fa za mu shiga mu dawo mu fita mu dawo ba abin da yake damu mu <laughs> Allah ya to Allah shi ke renonka bayan ya halicce ka shi ya rene ka amma kuma wai ka tashi za ka kira sai ka kira waninsa eh ka duba gunki ne ya iya bai iya komi ba ashe ba shi ya halice ka ba eh to me yasa kake kiransa yanzu shi yake ka? shi yake ruwan sama a tsirar da abin da kake ci shi yayi ruwan da kake sha shi yake baka numfashi wannan ya shiga wannan ya fita shi yake gudanar da ruwan jikinka shi yake gudanar da jinin jikinka shi yake sarrafa abincinka ya zama wannan ya zama ba haya wannan ya zama fitsari shi yake kula da kodarka shi yake kula da hantarka hanjinka komi don Allah gumaka sun san da wannan tsarin da yake cikin cikinmu to shehuwa ne ba ya san wannan to me yasa lokacin ba za ka kira Allah ba sai ka kira shehu kuma an ce suna kiran gunki kace shehu arna me yasa da za ki kira ko za ka kira ba za ka kira Allah ba sai ka kira Jesus ba su kyauta ba ko? to mu kuma yi mu ce shehu su su ce Jesus mu mu ce shehu da shehu da Jesus waye ya fi matsayi muka ce jiya tambayar nan mun yi ta ba a ba mu amsa Jesus dai annabi Isa ne kuma annabi ne manzo ne ulul azami ne to shehu kan mu san matsayinsa ba tukunna shi dai matsayinsa shehu din amma ba a faɗi matsayinsa a ƙur'ani ba ba a faɗi matsayinsa a hadisan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma amma annabi Isa ba kowa ya sani daga an ce annabi Isa ka san a cikin annabawan ma shi ma na musamman ne to kuma ya aka yi wancan da ya kira shi kace masa arne kai kuma sai ka kira wani mutumin da ba annabi ba kai kuma a kyale ka a musulmi <coughs> eh? ba yi son zuciya ba wannan ba shine tauhidin rububiya ba da tauhidin uluhiya dole a tara su su tafi tare uluhiya shine ka bauta wa Allah shi kadai ka yadda ba mai renon ka sai shi to yanzu ku a ta tada'una ba'alan sai ku rika kiran gunki wata zaruna ahsanal khaliqina sai ku bar Allah Allah da shi shine Allah rabbakum Allah ubangiji mai renonku wa rabba aba'akum wanda shi ya reni ubanninku kakannin kakanninku na tun na farko sai ku kyale sunansa ba za ku kira sunansa ba kun rena shi kenan koya aka yi kuka kira wani wanda shi ma bawansa ne wannan fashi ya hana mu mushirikan farko shiga aljanna saboda kiran gumaka don shi ne shirkan farko ya husa ya uka nasara shehunai ne bayin allah ne salihai dalilin ana kiran sunayensu ana addu'a da sunansu yasa aka aiko annabi nuhu alaihi salatu wassalam kafin nan da kawai tauhidi yana ta tafiya normal sai da aka fara kiran wa'annan salihan sannan sai Allah ya aiko annabi nuhu kuma ya ta fama shekara dubu ba duk mutumin da yake irin wannan shirkar yana da wahalar bari annabin Allah in yayye istihab salihan bayi irin wa'annan a ku da su la tazarunna alihatakum wala tazarunna wuddan la suwa'an la yahusa wa yahuka wa nasara. idan annabi nuhu ya ce ku bar kiransu bayin allah ne su kuma su sai su ce la tazarunna alihatakum kada ku kuskura ku bar ababen bautanku wala tazarunna wuddan wala suwa la yahusa wa yahuka ka je ka dubi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai gumaka ne tun asali da ma wasu gungurun ba a da asalin su mutane ne kuma salihai managarta saboda riko da addini shi yasa da suka rasu aka rasa ya za a yi shedan yayi wa mutanen ilhama cewa ya kamata ai ayi yi su a aje inda suke karantarwa da kuma ainihin su don a rika tunawa da su a ji daɗin ibada kuma hakan aka yi in aka zo ka kaga gawun ka zaune kamar shi sun iya kila abu in ka zo sai kai ta kuka Allah ji mu Allah ya masa Allah ya gafarta shi a lokacin ba a bauta musu foton kawai in ka ganshi sai ka tuna wa'azi sai ka tuna wa'azuzzukan da yake yi da irin kira da yake yi ana haka ana haka ana haka har shekaru suka ta wucewa ɗaruruwa wa'anda suka san asalin abun sun ƙare na daga baya kuma suna ganin abu kingirin haka ba su san meye ya sa aka aje shi ba amma dai sun san muhimmin abu ne ba su wulaƙanta shi ba a ƙarshe shaidan ya sake ce musu to ku kuna tsammani wannan abun a banza kakanninku suka yi shi suka aje da shi suke neman tabarruki gun Allah duk wani abu da suke nema a gun suke nema sai su zo su gabansu su nemi albarka da su suke tabarruki ku rike neman tabarruki da su shikenan sai aka rika neman tabarruki da su ana nan ana nan har abin ya tafiya ta ta tafiya sai aka maida su abun bauta gaba ɗaya kawai shine asalin shirka daga salihai aka soma ba wai dama can da duwatsu aka fara ba yanzu idan ka zo kana bayani sai a yi ta ganin abun bambara kwai din rashin karanta littattafan tauhidi ne wallahi yake kawo mana irin an kusa a bar mu mu yi kisan a yi mana kisan mummuke mu mutu muna tsammanin musulmai ne mu je mu tar da kanmu cikin arna Allah ya taimake mu malamai suka tashi haikan suka rika wa'azi suna nuna mana shirka nau'i nau'i har muka gane ashe wa'annan shehunan da muke kira lokacin da muka so faduwa ko muke neman abu kaza Allah wani shehu wani ashe su bayan Allah ne mu ba mu sani salihai ne ashe ashe addu'a ya kamata mu rika yi musu hmm. radiyallahu anhu ko mu yi ta musu addu'a saboda mai saboda sun yi wa addini aiki sun yi karatu sun karantar sun yi wallafa sun yi wa'azi sun wa'azantar sun nusar sun faɗakar an faɗaka kuma an yi ƙoƙari a zamanin da suke raye ba su bar wa shirka ƙofa ta shigo ba ba su bar wa a ƙofa ta shigo ba to yaya kuma suka mutu kuma muke shirka da su kana tsammanin yau ɗaya daga cikin shehunan nan idan da Allah zai maido shi duniya ba he ya naɗa tutar yaƙar mu ba shi ɗin da kansa da Allah zai dawo da shi wallahi duk masu kiran sannan da sai ya yaƙe su don shi ba haka ya karantar ba ba haka kuma ya rayu ba idan da bai yi addini na kwarai ba idan da bai tsaya ya karantar ya yi karatu ba da bai zama waliyin ba to kai kuma ba ka so ka zama waliyin ko an soke walittaka an ce an daina yi shi kenan mu mun haƙura ba za mu zama ba sai dai mu samu albarkarsu to walittaka fa ba a soke ta ba an nafta aka ce an rufe la nabiyya ba'di in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sauran annabi tunda an ce an rufe annabawa babu sauran annabin da zai zo ai maganar manzo kuma bata taso ba don sai an yi annabi a yi manzo to annabi ma ba za a ƙara yi ba da an ce la rasula ba'di da wayansu za su iya cewa to ai mun ba manzo muka ce ba annabi muka ce eh shi din annabta aka bashi ba bashi manzanci ba to sai aka ce la ya ba'di ba annabi bayana kaga dai mutum sai ya zama annabi kafin ya zama manzo to babu annabi balle ka ce kuma a'a ai la ya ba'di aka ce amma shi wannan ai manzo ne an taba yin manzon da ba annabi ba to sai an zama annabi ake zama manzo to annabcin an rufe daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam babu sai dai walittaka imani yawan imaninka yawan mukaminka a gun Allah yanzu wani saboda tsabar imaninsa da walittakarsa yau idan yace yau Allah ina so a wurin nan a yi ruwa yi za a yi idan kuma yace Allah ina so a wurin nan a kwallara da kwallata za a kai akwai wanda idan ya ce Allah a yi duhu Allah ya yi dare biyu yanzu idan akwai cikin bayan Allah amma ba zai faɗa ba sai alheri ba zai faɗi abinda da zai cutar da wasu ba sai abinda da zai zama alheri saboda shi waliyin Allah ne kuma yana nan baka san shi ba watakila ma ka taɓa zagin shi watakila ma ka taɓa cutarsa kila ma ka taɓa kai shi caji ofis ka kulle shi kana tinkaho eh. don ba gane shi za a yi ba gane su ake ba wannan sai a lahira alkiyama ce take bayyana irin su. ranar da za a tona asiri wanda ake cewa waliyin sai kaga wani dan wuta ne wanda ake cewa mai karama sai kaga dan wuta ne wasu kuma da ake rena su sai kaga yan aljannan ma a cikin yan aljannan ma masu matsayi ne inna akramakum indallahi atqakum mai daraja abun Allah a cikinku mai takawa yawan takawarka yawan darajarka yawan imaninka yawan mukaminka imani kuma yana karuwa ne ta hanyar ibada yawan ibadarka yawan yanda imaninka zai rika yaduwa domin al'imanu ya zidu wa yankus imani na karuwa kuma yana raguwa yakan ƙaru ne bi ziyadatil amali wa yanqus bi usani yakan ƙaru lokacin da bawa ya dage da ibada yakan kuma rabu lokacin da yakan rabu lokacin da bawa ya jalin zamin aiki ya rage ya fara sando a ibada to imaninsa ma sai ya sando muna fahimta ko to don haka walittaka ba a rufe ba kayi yi ƙoƙari kai ma ka dage ka zama wali kar ka zama mushiriki domin su wa'ancan waliyan su an gama su sun riga sun yi sun gama nasu Allah ya taimake su sun tsira daga sharrin duniya kai kuma kana cikin duniya ka kasa ƙoƙarin da za ka samu abin da zai kare ka sai dai ka ce wai na nawaliwa ne ya ishe ka albarkarwa wala ta ziruwa biratun wizra ukura babu wata rai da za ta ɗauki zunubinka don shi ka ce ka kira shi ce to zunubanka an warbar ga wani daga cikin ibadata na baka kai ma ka ci arziki albarka wallahi ba zai yiwu ba shine ba wai Allah ya mana albarkar wani kenan a dauka a cikin ibadar ka baka a ibadar sa baka kai ba yi ba ai wannan waliyin ko ko shi ya aife ka in dai ba yi ba to sai dai ka je wuta tunda annabi ma ya haifi ɗaɗan da bai yi ba bai samu albarkar uban bai je wuta annabi nuhu alaihi salatu wassalam da ya ce ma inna nimi na ali sai da allah ya marfada ya ce karka sake mun irin wannan tambaya wannan baya cikin iyalanka aikinsa mummuna ne ba irin naka ba ashe in kana so waliwa ne ka ganka tare da shi ranar gobe kiyama ka irin aikin da ya yi ka bauta wa Allah shi kadai kada ka yi masa shirka to sai ka zama wali ka ganka kusa da waliyai shi yasa muke ta addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin Su waye ne an'amta alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa'annan sune fa wanda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mu akan hanyar da suka bi mu ma mu bi yanda Allah ya taimake su suka tsira daga azaba mu ma mu tsira to kuma kullum kana nema wannan hanyar ba za ka bi ta ba sai ka koma gefe ba ka katakus ka ce albarkacin su shehuwa ne da wane ya ishe ka ba zai yiwu ba ina so su shehuwa ne bai yi rawa ba kana rawa bai yi waka ba kana yi Dai yi ganga ba kana yi sannan ka ce albarkarsa ba haka albarkarsa take ba ɗauki littattafan tauhidi da ya wallafa ka karanta ka gani ka ɗauki karantar da ya yi na ibada ka karanta don ka koyi ibada to a nan ne ka samu albarkacinsa albarkacin annabi kuma ka bi sunnarsa ko shakka babu annabi sallallahu alaihi wasallam ya aje mana albarka sai dai in mun ki ɗauka ya ce mana babu abun da zai kai ku kusa da aljanna har idan kun aikata shi ku shiga aljanna sai da na gaya muku shi na bayyana shi in kuka bi to kun samu albarkar annabi za ku je aljanna babu abun da zai kai ku wuta in kun aikata shi ku je kusa da wuta har ku shige ta face sai da na bayyana muku shi kaga albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana in kai nan fa ba za ka je wuta ba in kai nan aljanna za ka je in kuma kai nan ba za ka je aljanna ba fa wuta za ka sai ka bi ba ka samu albarkar annabi ba sallallahu alaihi wasallam to amma ya gaya maka wannan hanyar aljanna ce wannan hanyar wuta ce sai ka ki bi sai wani ya zo maka da wasu hanyoyi sai ka bi ka bar na annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu albarkar manzon sallallahu alaihi wasallam haka albarka na malamanmu mu bi su sai mu samu albarkarsu albarkar shehunanmu mu bi wasu sai mu samu su amma mu zo mu yi tarwa muna hauka mm. wanda su ba haka suka yi ba kai ba wai shehunan can da suka daɗe da daɗewa ba ba mm. ko shehunan shekara hamsin da suka wuce ba sa kiɗa suna rawa wallahi amma yanzu ka shiga intanet ka gani sai ga mutum ya haɗu kamar abin kirki kawai sai kaga ya shiga tsakiyar fili yana tsalle eh ga dattijo dai mai dattijantu ba wai da'ira ce to Allah ya Allah ya kare mu kada zama da'ira ta su ya kamata a same ka na tsatsi sahabbai ba in suna gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce sun tsaye ne a kansu saboda nutsuwa ka san ku in kana gaban babba ka nutsu ya fi kana gabansa kana hauka ko hmm. to in suna zaune suna ɗaukar ilimi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce tsuntsaye ne akan kowa kar ka motsa tsuntsun ya tashi saboda nutsuwa to sahabbai na tsatsu ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ba mu ce ba don Allah ya ce ya saukar da sakinata alaihi hmm. ko saukar musu da nutsuwa mu kuma sai a saukar mana da hauka wannan shaitan ne ya saukar mana hauka karba don haka mu nutsu mu tsaya mu yi addini tsakari da Allah a tad'una ba'alan wa tadharuna ahsanal khaliqina Allah rabbakum wa rabb aba'akum al-awwalina ga wanda ya rene ku ya kakannin ku na farko sai Allah ya ce fakazzabuhu fa in innahum lamuhbarun amma duk da haka fa nan sun karyata Ilyas suka ce kai su a bar su su bautawa Ba'al a Ba'ala baka suka ce su Ba'alun nan ba mai raba su da shi don haka suka karyata annabin Allah to kai yanzu waye don an karyata ka kace ayi tauhidi don an karyata ka sabon abu ne don haka wannan haka al'amarin yake tauhidi kowane annabi a kansa ya sha wuya ba annabin da ya zo garin koyar da sallah aka zage shi ko garin koyar da wata ibada ko wani a tauhidi ne shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wahalar da ya sha duka akan tauhidi akan tauhidi ne shekara goma sha uku gwagwarmayar da ake a maka akan a bar bautar wani Allah a kira Allah a bauta wa Allah shi kaɗai kuma haka kowane annabi annabi nuhu kun duba shekara dubu hamsin kawai aka cire duk kuma akan tauhidi ne to don haka kaga suka ce fa Allah ya ce fa kadzabu suka ƙaryata shi fa innahu lalle su lamuhdaruna wallahi ranar gobe kiyama sai mun halatto da su ga su ga gunkin ga jahannama ga annabin da ya gaya musu suka ƙaryata shi kuma haka yake in Allah ya tashi alkiyama sai an halarto da ku da wa'anda kuke kira ga kuma wanda ya muku wa'azi kuka ki ga kuma alƙali Allah waji a rabbuka yawma idhin bi jahannam ko lokacin kuma ga jahannama an zo da ita ga ta karara kana kallo mala'iku na ja tana ja ita kan za ta lasafa suna rikewa tana fisga can sai ga ubangiji waje a rabbuka wal malaku saffan saffa a duba ubangiji zai zo nan ne za a yi kotun koli alƙalin ƙarshe daga ti duk shari'a ta ƙare to Allah ya taimake ka alƙalin yanzu kai adalci don an ce ba abin da zai kunce mutum ranar gobe kiyama sai adalci adalci kuma ba a samunsa sai in Allah ya ce kai hukunci da shi manzon Allah ya ce kai hukunci da shi don haka sai ka dage ka samu ka tsira watakila kana can kana hangen alkalin kotun eh. gidan sarki ko majistire ko ko eh. duk sanda wasu mutum biyu suka zo za a yi musu shari'a eh. tsakanin mutum biyu ko da a gidanka ne kannenka ne to ka yi adalci in ba ka yi adalci ba kai ma kasan san saura Allah ya saura in kai adalcin kuma lada za ka samu don an ce alkalin da ya shari'a ta gaskiya ɗan aljanna ne alkalin da ya shari'a zalunci kuma ɗan ne haka mukami ne babba in dai har kai hukunci to kai wakilin Allah ne a lokacin don daga zarar an zo gaban ka shari'a to abin da za ka fara tunawa ni fa wakilin Allah ne wakilin Allah Allah ya saukar da shari'a don a yi hukunci da ita a doron duniya to shi ba shi zai zo ya shari'a ba mu ne ya aje kalifofinsa to ashe kai tun da wakilin Allah ne kalifa ne to ya kamata ka tsaya ka ga menene wanda ya dora ka yace ka yi sai ka yi don dama da ya tashi yan adam ya yi su ne don su zo su zama khalifa inni ja'idun fil ardi khalifa har mala'iku suna mamaki to yanzu Allah in za ka yi khalifa ka sa mu mana tunda mu ka halice mu da haske ka yi mana wani irin halittar da ba za mu saba maka ba ka halici wasu kuma a matsayinsu na ka kuma su je su rika saba maka a ta ja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka yanzu ka sanya a taj'alu fiha ka sanya a ban ƙasa man yufsidu fiha wanda zai je ta barna mutum barna zai yi yanzu ba barna mutum ɗaya fa ya isa ya warga zau taron nan kayan mugunta kala-kala ɗan adam yanzu kullum wani baya bacci tunani yake ya zai iya kera kayan mugunta da zai hallaka yanki guda ba yankin da giwa take rayuwa ba fa mm. ko kuma zakuna ko birrai inda 'yan adam suke zunzurutu ya saita su ya watsa musu duk su mutu Allah wannan shi za ka sa khalifa wa yasfiku dima'a su je su ta zubda jinin juna wa na nahnu bi bihamdika ga mu ba mu da aiki sai tasbihi sai tsarkake ka in so kake a rayar da kasar dora mu qala ya a'lamu ma la ta'lamu yace ku da kuka sani daban ni kuma da na sani ba ku san da na sani ba don akwai wa'anda za su fito na kirki akwai waɗanda za su fito na banza kuma na yi gidaje guda biyu duk wanda ya bi daidai to ga gidan aljanna duk wanda ya kauce ya kangare ga gidan wuta to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya kawo annabi Adam a matsayin khalifa na Allah Shi ne yake ta shari'a yana ta tafiya akan tauhidi ana ta tafiya ana ta tafiya ba a samu tasgaro ba sai dab da za a kai annabi nuhu alaihi salatu wassalam kafin nan sai aka aiko shi manzo shine manzon farko saura sai dai annabawa su zo kawai su yi ta jaddadawa don ba shirka a lokacin to daga annabi nuhu aka soma da aka fara shirka Allah ya taimake mu don haka Allah subhanahu wata'ala yace illa iba eh, wato menene wa kadzabuhu suka ƙaryata shi fa innahum lamhu zaruna lalle su abun halartowa ne za a kawo su ga su ga annabin da suka karyata ga kuma gumakan da suka bauta mawa ga kuma jahannama ga kuma alƙali Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya datar da mu sai Allah ya ce illa ibadallahil mukhlasin waɗanda ba za a halarto da su ba gaban azaba a yi musu irin wannan razani illa ibadallahi sai bayin Allah kai daga jin sunan kawai bawan Allah ka san ba mushriki bane mushriki Allah baya kiransa bawan Allah ta irin wannan sigar bawan Allah ne amma kan gararre bawan Allah ne ta hanyar shi ya halicce shi amma shi ɗin sai ya yadda ya zama bawan Allah sai ya kan gare mumini kuma bawan Allah ne kuma sai ya yadda sai ya zama bawan Allah yake bautar Allah shi kadai don duk mutumin da yake wa Allah shirka yake wa Allah tarayya bai yadda shi ne ubangijinsa ba mahaliccinsa mai bautar da shi shi kadai ba sai ya ɗebi wani kaso cikin haƙƙin Allah ya ba wani haƙƙullahi alal ibadi haƙƙin Allah akan bayi an yi abu duhu wala yi shiriku bihi shay'a ne su bauta masa ki kadai kada su sanya masa abokin tarayya kar ka kira Allah ka kira wani ka haɗa. to wannan ba amfani ka rusa rayuwarka gaba ɗaya ka zama mushiri kira Allah shi kaɗai bautawa Allah shi kaɗai sannan shi kuma ya yi alkawari ba zai shigar da duk mutumin da ya mutu da tauhidi wuta ba sai in ya yi wasu kaba'ira wanda za a ƙona shi gwargwado amma ya yi alkawarin duk mutumin da ya mutu da tauhidi shi kuma ya ce zan sashi a aljanna in dai har ka mutu da tauhidi ba shirka a fayil ɗinka duk yawan zunuban da ka je da su to za ka samu aljanna wannan haka Allah ya alkawarta ya ce maka kai kuma alkawali kai ma karka bauta wa kowa sai ni ni kuma na yi alkawari ba zan ainihin haramta maka aljanna ta ba to yan uwa musulmi mu tsaya mu kiyaye tauhidin mu mana don kada aljanna ta haramta gare mu don kada ya zamanto madawwamar mu jahannama domin duk mutumin da ya mutu da digon shirka fa zai dawwama a jahannama ba a gafara in dai an je da shirka amma zunubi kowane iri ya ibn adam a taita ne bi qurabil ardi khabaya dan adam da za ka zo ka same ni in ji Allah da kwatankwacin cikin duniya duk kurakuranka ne sun mala'ita ne falam tushrik bi shay'an sai kuma ka zo na duba a cikin takardunka babu shirka baka taɓa yi min shirka da komi ba ko kuma ka taɓa yi da amma ka tuba don in an tuba ba za a ɗauka kawai ba a taɓa yi ba ka tuba ka daina to shikenan la'ataituka bi qurabiha fira. ni kuma zan zo maka da wani gafara kamar yawan cikin duniyan da ka zo na kurakurai sai in zo in shafe wancan kurakuran sai in maye su da gafara domin dama haka Allah yake in ka tuba ka koma ga Allah sai ya karbe ka ya ga dama mi mugun aikin ka na dadin a canja ce koma kyakkyawa badilillahu sayyi'atihim hasana Allah yana canja miyagun ayyukan bayin Allah masu tuba su koma kyawawa da ka yi dara ka tuba sai ka je ka tar da dara din nan da zunubi ne ya zama lada cacar da kai da karta da lido eh. da ka tuba tuba na gaske kai nadama don me kai sai Allah ce bawa na yayi nadama ya ji tsoro na ya yadda ni na halicce shi yayi da na sani to wancan zunubin na maida shi lada in ba Allah ba wake wato abun fa mai sauki ne ka sulhunta da Allah kawai ka samu lafiya ka zama wani shikenan ka sulhunta da Allah ka zama ba mushriki ba to kai wani ne duk wanda baya shirka wani ne Allahu akbar eh? duk wanda baya shirka wani ne duk wanda baya shirka wali ne duk mai shirka kafiri ne kaje ka yi binciken duniya duk littafin duniya kaje ka bincika in dai har Allah ya ce zai sa ka aljanna tun da baka yi shirka ba ana sa wanda ba wali ba aljanna eh? to je wa Allah ba shirka je wa Allah ba shirka za ka shiga aljanna dan uwa Allah taimake mu mu je wa Allah ba shirka don mu samu aljanna wallahi asara mun yi ta inda ba mu samu aljanna ba Allah ya kare mu ba bari kamar mutum yayi barin aljanna kada duniya ta yaudare ka wallahi ko don waɗansu mutane wai kun haɗa kai da su kuna tare da su kuna jin daɗin juna wai su hana ka tauhidi su hana ka sunna su ka je ka yi ta shirka kana bidiya wai don ka sulhunta da su wani ka yi barin aljanna me ka samu shekara ɗari ɗin da za ka yi kawai a duniya? kowa zai ɗari malam eh? ka je ka sulhunta da mutanen da ba za su amfane ka a can ba Allahu wa rasuluhu a haƙu hanyar ruhu in kanu mu'minina ga suratul tauba tana gaya mana Allah da manzonsa ne kawai ya kamata ka nemi sasantawa da su nemi yardar Allah ka kiyaye nemi yardar manzon Allah ka bi sunna shikenan su ne wanda Allah ya ce su ake neman yardar su bai halatta ka nemi yardar wasu ka saba wa mahalicinka abdurrahman al-akhdar ya gaya mana tun muna yara ye eh? ko ba mu karanta ba a hadari me muka karanta eh eh ku fada da garfi to gashi kun haddace shi ba ba a neman ribal makhluqina fi ma'siyatil khaliqi suwaye ne makhluqina duk wanda ba Allah ba kowaye makhluq ne ko mala'ika ko annabi ko mutum ko aljani wato ana kiransa makhluk za ka yadda da shi lokacin da ya yadda da Allah za ka bi shi lokacin da ya dora ka akan hanyar Allah annabawa wajibinmu ne mu bi su don su suna kiran mu ne zuwa ga Allah malaman sunna wajibin mu ne mu bi su don suna kiran mu ne zuwa ga sunnar manzon Allah annabawa suna kiran mu ne zuwa ga addinin Allah Allah ne ya turo su don su kira mu in ka bi su ba Allah in ka bi su ba so ka bi Allah ka bi bin su bin Allah ne malamin sunna in ya kira ka in ka bi shi Allah ka bi in ka saba masa ka saba wa Allah ku rika kula da wani amma haka kawai wani ya kira ka ya dora ka akan abun da babu shi a ƙur'ani fa kwata-kwata babu shi a hadisan manzo Allah kwata-kwata babu sahabi ɗaya da za a ce gashi shi yayi balle a yi tsammanin manzo Allah ne ya karantar da shi babu sannan sai ka bar na Allah ka bar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai don ka samu yardar wancan ko don yardar wa'ancan wala yuridal ma'luqina fi al khaliqi don neman yardar wasu haka kawai ka je ka yi barin aljanna mu kula yawanci abin da yake damun mu kenan haka muka fata shi muka gani yanzu idan muka bari za a sa mana ido kila ma a ce mana mun zama 'yan kaza shi kenan sai ka dage kawai tai tai har ka mutu kuma shirya hmm. Allah ya ce وتركنا عليه في الآخرين إلا عباد الله إلا عباد الله المخلصين باو إن ذا سيرا سيباين الله مخلصين wanda Allah ya tsare su idan aka ce mukhlisina wa'anda tsare addinin su suke yi don Allah mukhlasina wanda Allah ya tsare akhlasahumullah Allah ya keɓe su musamman su bayansa ne ibadun rahman kaga kowa ma ibadun rahman ne amma tun da su an keɓe su musamman ba sa bautar kowa sai Allah sai Allah ya kira su ibadun rahman tafiyar su ma ba hauka ciki suna tafiya ma tafiyar su daban ne balle kuma a ce ibada za su yi a haukaci Ibadun rahmani ya yamshuna ala al-ardi hauna tafiyar su ma a natse suke yi in kaga abdurrahman za ka ga tafiyar sa daban za ka ga yana fagan fagan fagan fagan akan hanya ya jare ke ya gatsa da gurzar fayan fayan fayan fayan yana tafiya ba ibadur rahman natsatse ne in zai sha rakensa sai in ya sai rakensa sai sai ya je ya samu gefe ya zauna kana tafiya kana barar gyada kayau kayau kayau kayau kurut kana wurta da bawon ko ina eh. na kyau na kyau na kyau haba abdurrahman baka ji sunan ku bane ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi haunan yanzu akwai nutsuwa ga mutumin da yake bara gida yana yarwa yana ya jefar da wani a baki yadda wani a ƙasa ga kazanta ga rashin fasali to zubdawan ma da kake kazanta ne kana zubar da bawon ma nan ma ayo kazanta kai sannan kuma kana watsa kowa yana ganin ka kayau kayau kayau idan da za a dau hoton ka a nuna ma kai ma da za ka ji kunya to wai kuma sai mun zo mun zo wajen ibada kuma ce to anan kuma mu haukace tafiya ma an ce mu nutsu bayan Allah na tsatsu ne a tafiya ma wa iza khadabahumul jahiluna qalu salama idan da wawaye za su zo su gwada musu hakan ce kai ba yau mu don rikici ba an ce mu zauna lafiya da juna mu bauta wa Allah wannan shi ne furucin ibadun rahman shi ne ya ce illa ibadallahi muklasina sai bayan Allah da Allah ya tsarkake su Allah ka tsarkake mu al-muklas al-muklis in ka tsarkake ibada muklisi kenan sai kuma Allah ya tsarkake ka muklas Muklisun mukhlasun ka gama hayewa kenan Allah ya tsare ka kana cikin bayansa kai kuma ka tsare masa ibadarsa baka shirka shine mukhlisi wanda baya shirka mukhlasi wanda Allah ya tsare ya keɓe don ibada kaga wannan ya kamata mu rika bin qur'ani don mu zama mutanen kirki yan uwa sai Allah ya ce وتركنا عليه في الآخرين إلياس mun bar masa wannan yabon shi ma har abada in an ambace shi sai a ce alaihi salam kaga yanzu dai mun karanta lokacin da muke karanta tarihinsa muna son sa muke ji saboda shi na Allah ne so shi ne an bar masa kyakkyawan yabo har duniya ta tashi to haka duk mumini Allah zai bar masa wannan kyakkyawan yabo ko da baka ji ana yabon ka ba ko da 'ya'yanka ba su ji ba ko da jikoki ba su ji ba saboda kai ɗin ka samu fita ba mala'iku na yabonka domin mala'ikun da suke kula da kai ranar da aka ce sun rufe littafi yi ta maka addu'a bawan Allah na gari bawan Allah na gari yau shi kenan kullum ibadarsa muke haurawa da ita yau ya kwanta da wannan ka samu kyakkyawan yabo kai mun huta da wannan mugu la'anan nan bawa kan garare kullum bala'i kawai muke ɗiba muna haurawa da shi kaga wannan su sun huta da kai tunda kai ɗan bala'i amma ibadun rahman mala'iku ma jimamin su suke saboda ibada da kuke yi tana haura ibada da muke yi tana haura ibada da kike yi kake yi Allah yana wakale da mala'iku suna kula to wannan yabo Allah ya aje wa Ilyas shi salamun ala salamun ala Ilyasi wata ruwaya Aliyasi nan kuma yace Ilyasi to aka ce Ilyasi Ilyasiyawa duk da shi da mabiyansa ko yanzu aka ce mana wato ahalu sunna za su shiga aljanna har annabin shi ne a gaba aiko to in ba don muka bi sunnarsa ba ba sai ya shiga ba mu ma sai a shigo da mu ko ba gaba ne to ilyas ya wannan kam waye a gabansu ilyas shi ne aliyasin ilyasin to waye ilyasin aliyasin Ilyas shine suna don haka salamun ala aliyasi to anan sai a ce iyalan shi Ilyas amma wasu kuma malamai suka ce in aka ce aliyasi to an dawo kan annabi Muhammad sai shi ne za a ba yasi al kuma mabiyansa ba wai alu na zuriya ba domin alu mabiya duk mabiyin annabi sallallahu alaihi wasallam al ne ta wannan bangare al na zuriya kuma wa'inda suka yi imani da shi kadai domin akwai alinsa ne amma arna to su ba sa ciki ko salati da ake masa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad to wannan wannan ma'anar tana iya ɗaukan da mabiya annabi muhammad duka ko kuma ainihin alayensa iya wa'inda suka yi imani da shi banda wanda ba su yi imani ba ana fahimta wasu malamai suka ce idan aka ce aliya sai ana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an zo a karshe aka ce aminci ya tabbata ga duk wa'inda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka samu ciki aminci Allah ya tabbata ga wa'anda duk suka bi Ilyas aminci ya tabbata ga akan annabi Ilyasu na'am inna jazil muhsini. Ya ce inna mu zalika kamar haka ne fa muhsini na muke sakantawa duk wanda ya gyara Yauwa, karka karaya daga an faɗi wa'ancan bayin Allah an faɗi irin alherin da za su samu sai a tuna mana kuma haka fa muke sakantawa duk mai kokari kai kokari kai ma Allah zai ambace ka kuma zai tashe ka cikin su sai ka tashi cikin allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada was-salihin wa hasuna rafiqa wannan abokantaka ta yi dadi a ce unguwarku gashi nan in ka tashi zaka ziyarci annabawa zaka ziyarci shuhadawu zaka ziyarci siddiqai irin su abubakar siddiq irin su nana maryamu ita ma siddiqatu kaga Allah ya kira ta siddiqiya to kaga wannan me kika manta har kikan ziyarci nana maryam to ki bi Allah in kina so ba wai kwaɗayin ɗaukan garan nana haram mata mu da eh. Allah ya samu cikin masu daukan garan na na Fatimatu eh. duk gindin ki guru eh. kanki duka akan kitso kin sa filfil kin makalkala layu da boka ya baki zaki dau gara <laughs> wallahi ƙarya kike ki cire su ki watsar ki dogara da Allah ki bauta Allah shi kada yake dau gara amma haka kawai ba zai yi ba mushriki a wuta yake mushriki kuma a ganshi aljanna ba zai je ba na san ku in har da akwai garan ma in an ɗauka a aljanna ne eh to ke ina za ki je aljanna kina shirka kullum kina gidan boka eh? to musallama mu rabu da bokaye don mu samu lafiya wayannan ba su suke hallaka mu ba don su ne shaidanun fili boka ya ga dama wallahi kana isowa za ka yi sallama ce kai ba a yi anan ah? to me zan ce mai ba a yi anan da sallama anan zauna kawai eh, ba daga dumne ka zo bace eh, haka ne to na sani ai sai ci gaba da baka labarin abun da kake so ka faɗi to ya ba za ka sallama ba eh? sai ka sallama kawai ka yadda kuma abinda da duk zai faɗi ya kaga haka ne to shi dama matsafi ne yana mu'amala da shaidanu shaidanu kuma suna nan suna yawo suna cad mu suna gani sai ga ya baka kawai kaga haka yake shikenan sai ka sallama masa al'amarin ka kawai yanzu kan sai yanda yayi da kai ka zama kamar rakumi a hannun yaro to duk mutumin da yake zuwa gun boka ya sani yana cikin haɗari, ya tuba ya daina wallahi ko ke ce ko kai ne ko ni ne ko mu ne ko su ne ko ku ne in dai har ba mu daina zuwa gun boka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ataka hinan aw arrafan fas'alahu an shay'in fasaddaqahu fi ma yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya je gun boka ko arraf mai duba mai bugun alƙalumma fasalahu an shay'in ya kai masa kukan wani abu da shi wannan din ya gaya masa kuma sai ya gaskata to ya kafurce wa alƙur'ani wanda ya kafurce wa alƙur'ani na shi na aljanna faqad kafara bima unzila ala muhammadin ma za unzila ala muhammadin alƙur'ani to ka je ka dawo a matsayin ka ka zama kafiri wace riba ka je wannan tafiya wannan tafiya ta asara kai kuma yanzu ku duba bokayen da suke aiki eh Allah ya Allah ya datar da mu ah, wata ragna alaihi fil akhirin salamun ala al yasin inna kadhalika najzil muslimin innahu min ibadina innahu min ibadina al mu'minin innahu lalle shi min ibadina yana daga cikin bayinmu mu'minina masu imani kai wannan sun more fa Allah ya ba da shaida kai mai imani ne wannan kaga su ne ba wani hisabi fa su kam illa iyaka an gama kawai Allah taimake mu da koyi da su na'am zamu ga Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ya nuna mana bata ya taimake mu da nisantar ta Allah ubangiji ya nuna mana shirka ya taimake mu da ainihin kaurace mata ya fahimtar da mu ya ganar da mu tauhidi ya taimake mu da riko da shi ya nuna mana bidi'a mu kaurace mata ya taimake mu da gane sunna don mu yi riko da ita mu maƙalƙale mata kamar yadda manzon Allah ya ce abdu alaiha bin nawajis ku riƙe ku ciza kada ku yadda wani ya fiske ya kwace muku sunna ku riƙe ta kan hatta ya atiya kal yaqin har sai kaga ka mutu Allah ya na'am kan mai tambaya yana tambaya a makamaciyar tambayar jiya yace shine yana hudda ta kasuwanci da waɗanda ba musulmai ba hmm. to wani lokaci sai su zo gidanki su kwana musamman sai suka zo cikin wannan watan ramadan to da suka kwana da safe ba abinci da sayarwa a wasu wurare sai ya sa aka dafa musu abinci a gidan shi saboda bakin shi ne hakan iya halatta eh, har bakin ka ne ya wajibi ne ka kula da bakonka eh, don har bako ya zo wajen ka to ka karrama shi ko yana musulmi ko ba musulmi ba wannan matsayin karramawar daban matsayin kafurcinsa daban gane to kuna tsammanin lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ciyar da kafirai sumama da aka kamo shi kwana nawa yi a masallaci kullum annabi sallallahu alaihi wasallam zai sa a dafa abinci a kawo shi cewa sai ya zo ya ce masa zumama yaya ne kake tsammani tsammani ya ce ai ni ba abun da na ba na tsammani aboka duk abun da kai kuma daidai ne don in ka kashe ni na cancanci ka kashe ni don abun da na maka ya fi abun da zaka ka mu na kashe mutanen ka ka tura wakilai ba a kashe wakili na kashe su kuma yau gashi ka samu iko a kaina in kuma ka mun abuwa dama kai abuwar rahuhun ne don kai dama ko ina an san ka kai dama mai abuwa ne can ce kai ku sake shi ya tafi aka sake shi ya tafi yayi kaman zai tafi ya ce kai sai ya ratsa wani wuri ya yi wanka ya dawo ya ce kai ashadu Allah ashadu anna Muhammadu Rasulullah mu'amala mai kyau na sa a shiga addini ba wai daga ya kai har nan shina eh nan yaushe zai ji ka har ya domin da Allah ya ce a can ma da ya yi doka ya ce duk inna arna suke a yaƙe su a yi kaza a yi kaza a cikin suratul tauba ya ce amma idan suka nemi za su zo kusa da ku don su ji kalaman lahi su ji maganar Allah to ku basu ya zo ya zauna hatta ya sma a kalaman Allah har ya ji maganar Allah in Allah ya bashi sa'a sai kaga ya gane ya yi imani idan kuma Allah bai ganar da shi ba ku bar shi ya tafi kar ku ce to tunda da ka zo fa ka yi imani ala ikraha fi dini hmm. ka a sa mutum ya yi addini dole sai dai ya shiga addini kuma dole ya yi shi kar ka zo kana musulmi idan an ma wa zai ce Allah ma ya ce la ikraha fi dini ku zo ku damu mutane ba kai bane har ne aka ce kai kan musulmi dole ne yanzu in ka ki sallah ka ce ba za ka yi ba yanzu ba za ka rayu ba shari'a ta kashe ka dole ne kai kan kashi fudda zakka dole ne ka je hajji in Allah ya baka iko dole ne ka yi azumi dole ne ka yi dole ne ka yi kaza ka yi kaza tunda har ka musulunta to kai addini a ka dole ne a wanda bai shigo ba ba a tilasta shi a ce sai ka shiga hmm, amar wa'azi a ba shi zaɓi in ya yarda ya musulunta ya zama ɗan uwa in bai yarda ba ce to za ka daura a ƙarƙashin daular musulunci za ka riƙa biyan jizya in ya ce bai yarda ba ce to za a kara in ya ce eh to sai a kara tambaya ta biyu yana tambaya ce mutum ne ya gina gida to yana kokarin zai koma cikin gidan sai matar shi ta ce masa ai kamar ranar asabar da ranar ladi ba a komawa cikin gida shi hakan din gaskiya ne ba a kawo ranar nan wai ashe da malama yake tare eh ba da eh in eh, fasa babu wata rana da ba za ka koma gidanka ba kawai ka nemi dacewa a kuma daga ka fara ganin alamar ka daga ka fara ganin alamar yanzu kam ka kusa komawa Eh to zai ka gaya wa Allah Allah ina so in koma wannan gida ka zaɓa lokacin da zan koma lokacin da ka ji kawai lokaci ka zan tare Allah ne ya zaba ma koma kawai wannan shine duk abin da kake da buƙatar yi kafin ka yi ka yi istikhara istikhara islamiyya to karka yi istikharar arrafai irin istikharar da bari in je a mun istikhara ragona ya kunci eh. sai ka je wai istikhara za a ma wai a nuna maka inda yake wannan ba istikhara ba ne wannan duba ne shi ne kafurcin eh? wannan ka je gun wanda ya san gaibu yana bacci sanda aka ɗauka bai sani ba ma baya nan eh. gidansa a rufe eh? Eh. kuma a unguwarku ko a garinku ku ka zo nan ka ya ce shi ya san inda yake wannan ba ya nuna maka ya san gaibu ba to sai Allah sai Allah wannan wannan ba istikhara bane in za ka yi wata sana'a sai ka yi alwala cikin dare kana so ka samu jari zan fara sana'a sai ka tashi cikin dare ka yi raka'a biyu ka daga hannu ka ce Allah gashi na samu jari ina so in so sana'a gashi kuma yawanci an bani shawarar in sai da atamfa Allah idan har sai da atamfan nan zai zama alkhairi gare ni a rayuwata ta duniya da addini na da sakamakon da zai biyo baya ranar gobe kiyama Allah ka tabbatar min da wannan sana'a in kuma zai zama sharri a rayuwa ta duniya da ta lahira zaɓa mun sana'ar da tafi kuma ka sanya mun amincewa kuma ka samu sauƙi a ciki sai ka riga ka jira in gari ya